سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى لئن شكرتم لعزيدنكم إذنكم غوري غوري بابو شكا ذن تتعمر قال حيث من طاعتي والتحقيق أن الزيادة tabbatar da wannan daɗi minan ni'ami wa ta'ati minan ni'ami ku wa ta'atihi na ni'imomi da ɗa'a ga Allah min ajali ni'amihi ko kuma za a ce annar ziyadata min ni'amihi min ni'amihi wa ta'atuhu min ajali ni'amihi da ya masa ɗa'a saboda ni'iman da aka yi masa saboda ni'imomin da ya yi وذكر ابن ابي الدنيا شيء بذاته وتاجه ان زيادته شينكو ان زيادته من النعم يدعوا بين cikin nema با shi Allah ne yake baki mutum ainihin haka da samun shi ne iban ne sannan an atuhu da za a yi da ainihin an ata tun da wahanna ta ata hu min ajali ni'amihi daga an ansa saboda girman ni'imomin da ya yi a daɗa masa a daɗa masa tsara duniya. ابن أبي الدنيا أن محارب ta الدكتار ya kuma بالليل yana tsayawa da daddare mai wahala ويرفع صوته أحيانا وللو كثير كان هذا ينا مي وانا كيلا نقطة واحدة فوق الأخرى ثم تبوت بقى يعي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد سيكو وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الثعلوك الذي مولته فلك الحمد وأنا الأذب الذي زوجته فلك الحمد وأنا الساجب الذي أشبعته فلك الحمد وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد نور وأنا المسافر الذي ساحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد وأنا الراجب الذي حملته فلك الحمد نوى وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد وعن الداعي الذي أجبته فلك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا duk asubahin duniya sai yi wannan to kuma ka san abin da ake faɗi ka ana ka yi shi da hodorel kalbi sai ka duba wanne ba yi maka wanne bai shafe ka ba wannan amma mu dubu kila ko akwai wanda bai shafe ka ba na ce a sa alama ba za ba suna ba su zaba can zan ce wuce kaza dubu wuce kaza وعن الصغير الذي ربيته فلك الحمد waye fita nan kuma sagiro wanda a tare ne shi a hankali a hankali yau gashi mutum ya zama kabiru kabiru ya ma zama kabiru ta ka ko ya kamata ko ya waje baka gode wa Allah aikin nan da yi maka yau ne ba ka mana mutum ba daga kullum da wuyan a ce a wani gaba daya ya bi da ba ko mutum a kai mutum ne a cikin nan fa ba dawa ba kaga ta kai ma haka kake sagiru wannan gerun eh, ta kai gari ya san kale haka da ta mutane iyayen ka kai ma da kai to sai ka afko da kai ne ake yawo da kai a hannu yau ga shi kana yawo da kafa kai Allah laka alhamdu to amma ka yi wannan du'ayin bi huduril qalbi wannan shine du'a wa ibada ana sagirul ladhi rabbuka hu falakal hamdu وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد دين ne على rarrauna wanda kai ka karfafa shi godiya tana gare ka ta gada ya fito bai kuda ba ka ya kula kuda daga cikin idon ka kuda su taru a hancin sai dai maman ka taro ta goggoge ta zabgoye ta sama abu ta jefa ma a kai yau gashi kana koran kuda da kanka yau gashi kai ka ya shelters a matsa fu fu fu duk tunan yau don yanzu ne kaga da an baka da kudan na kisa da ya kashe kasan farko an mutu kuma wannan kudan nan da da kuka da cin eh, me yake da suna Eh, to ba sauro nake nufi ba ne abin da tururuwa yaki ka dubi in aka in zakanya ta ya take da nan hmm? ka ɗauke shi daga na zana saboda tsoron tururuwa da kiyashi da kuda ta lashe shi ta lashe shi ta kuma ta koyi shi a nan in an jima ta kai shi can in an jima ta kai shi can yau ne ba maka za ta aika da sai gobe ai ba wanda ke sama da mamanka wanda da mamanka za ta aika da a a koma sai dai mamanka ita kasa da mamanka take ba za ta yi gaba da shi ba in mai hankali ya na fashi yi kaza za ka kai yi shi da kansa yi zance me isa ka za ce baba ne yake da ita to shi ke me yake kai za ka za ka ba za ta nuna ke don me ya ta sa abu kai a zo a sa abu ita ta san daura gari mai in mai hankali ce ita na kanta ta ko ta kai biyan ta kai sannan kuma gashi tana kan alkawarin ciyar da ita da shayar da ita ya za a yi mata fara saba ma kamar da sai ka gana tsiya tsiya hmm? Hmm. ana ai inda tsaka gane ma shashashin da za ka yi da daddare baka ci abinci ba da rana ta ce shi kenan ta huta bari ka ci mafi a kawo maka ce tun da jiya dai abincin ka ga kada a yi an mabazzarancin abincin da shi na fi mamaki ma shi na ta ba san shi fushi kai ba ta hajjar ɗanguwan fushin ba za ma ta ce wace to shi kenan a yi sabo da yamma to ai ya saba nan ba don wannan ba ma karatu ne ba nan ya mun shigo da shi ne kawai mun shigo da shi ne da kana ne ne da'ifu allazi qawaitahu alhamdu wa ana alfaqir allazi aganaitahu lakal hamdu ni ne fakiri wanda ka wadatar da shi sai ba fakiri bane ba ba yi ba fakiri ba mutum gaba da fakiri ne Allahu huwal gani ko yanzu ga abinaito a yanzu akwai wanda zai yanka da maka yi wannan da shi bari yi shi bai ga abin da Allah ya saka shi wannan ba ta kai ba du'a ai abubakar da abubakar annabi ta shakkata abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran firli shi ba da wannan du'a ba shi bai ga abin da ya Allah ayyayi yi wahala kuma almajiri ne wai kaka ɗauka cewar ka ba almajirin ma da zan gaya maka inda yake zama yake karatu za ka yi mamaki to irin wannan halata su sukan kuɓuta bakin malamai ba malaman kuma matafa eh, eh. za a baka ƙwarani to mukami eh

dole sai a canza halin da kake ka karɓa kawai kai ma a raba da kai a haɗa da kai a kwaba da kai su ba ta ma sun sani ma ba za su ɗauki kan fari domin tabbaci ya zaɓi ba tuni kam na na sake wanda ce shi shi na me zai ce Allah ya wadata kashi, Allah bai wadata kashi ba kila sai Allah ya mai da shi wancan akwai wani da ke ce masa a al'afanan ɗan samu dan ya samu ne ko dan samu to ke ya zama shi tukun da aka wadata shi shi karshen sa dan samun shi ma kansa yanzu yana tuka yana baya da shi bulgir ya bi shi Baka ya faka ya kai wannan sannan zai fara godiya ga Allah a yanzu yana roƙon da ne ba shi tukun bai ba shi ba sannan har da zai godiya Allah ne masa ai malam kana zama da zaka je maganganu daban wannan shi ma sai dai in za a karanta a wuce kawai amma a karanta a kan san sai ana alfaqiru ladhi adanaitahu falak alhamdu wa ana sa'aluku alladhi awwaltahu falak alhamdu ni ne sa'alu wanda ka wadata shi الدنيا وعلى العزب الذي زوجته فلك الحمد نيني قولو ونيني شزورو وانت كلمة أولي جاتا تبتدريت هذا جاء نينا جاء وحالا نينا جينا نعمة أما ألا بقى كل نعمة wa ana sa'ibu sahibu a asbakahu falakal hamdu manyan wace wanda ka kosar da shi ina godiya da wani zai na sai ya bari na ta ike a menene har sagiru wa ana wanda ka sufatar da shi na gode maka wa ana wa ana al-musafiru falakal ni ne matafi wanda ka raka shi na gode maka wa ana al-da'ibul ladhi radatahu falakal hamdu ni ne wanda ya tafi annan da shi ka dawo da shi na gode ma wa ana rajilu allazi hammaltahu ni ne rajilu mai tafiya ba ta kalbi wanda ko tafiya a kafa wanda kai masa abu hawa alaka alhamdu yau kana da keke kana da mashin ko kana da takalmi wa ana almaridu allazi shafaitahu falaka alhamdu ni ne maridun din da tawarkar وأنا السائل الذي أعطيته نيني ميرو كنن دكباوة لك الحمد وأنا الداعي الذي أجبته نيني ميرو كون دك أمسى فلك الحمد ربنا ولك الحمد حمد كثيرا ها wanda bai shafe mu ba kowa da ke nan ya shafe shi ko ta'aluhu a ji shi ko ta'ala talaka mawalta ko kuma awa